你干你来啊！那你你那你我不管，你干我得了，干我得了，你干我得了，干我得了，你把鸡蛋打碎了！我呀！我来，我来， kin ga da kika canza kuwa gaskiya aure ya amshi ki zo mu sai ka gani sannan ki da zuwa yalo sanni ya kike lafiya kalam gaskiya na ji daɗi kin murmure Allah na gaske tatse shi Ta tatse kake bari kanki ya kulle namiji ba dan goyo bane ko nan gidan ba na shi bane ina tunanin na shi ne gaskiya tunda na shi ne kawai samun zaki ko sai da shi zai yi ko Da bukatan ki ma sai ya sayar da sai da gidan nan ya biya miki bukatan ki. Kuma kina ga zai sai. Me yasa ba zai sayar ba yana son ki ba ya nuna miki ƙarya yana da kuɗi a Abuja ba? Jama kuɗi kai. To kawai cin kuɗin zai ki. Allah wata <laughs> Shi sa yake burge ni wallahi. Me za ka wani? Kuma menene aka samu? Kuma gidan nawa ba abinci ba Ba abinci? To amma baki da matsala me ke so ki zan je na restaurant sun zaka la ko mai shi kawo da ki dan adadi da nama ko <laughs> kawata kawata baki da matsala kawata kawata mm ya daga ki ci garawa gaba daya ki <laughs> kawata da nama ko ki zai sai da abin ne dan haba dai kawata zaki sai da ne Ina ki akwai daɗi. Ban taɓa shan fawa a cikin da nake ba. A ba da. Su ɗaya na taɓa sha saurayi na kai yawo. Gaskiya da son da kike son sha ki zo gidana wallahi za ki sha duk abin da kike so. Wallahi gobe ma zo aiki Ina. Kin san mijina yana suna duk da ah, Sosai Thank you. 嗯，家好，你做，你没干呢？你看我，要买包烟，来，来哪个债，哪个债？哈哈哈哈哈！你做，去

a'a mana a hutun ne ne ko ce ta a salma ne an bana cin kamar a cikin jihar na baraki ba Kai! Yake. amma gaskiya kina jin daɗi ba. Da ma nan ne gidanki? Da ya Amma karen da kuka ajiye a waje shi ne zai na zuwa gidan nan. Inda katon kare haka. Kin san ba son kare. Ba zai yi. ba. sannu ya gida ya suma. Abi a dauki sa anti zala ta haihu nan ma na ma sace rabu amma da Allah kake faɗi ba. Allah ta haihu. Wallahi ta haihu. ba su faɗa min ba. Wallahi ai ba na sa An siyo ragon za a yi suna na sace shi. Ranar dan kayan zuke-zuke na da ya kare kawai na ce kai. Eh, abin na bata kai lokaci ana haba yaya haba ya za ka sace ragon suna kuma ke ni fa ba mutumin kirki ba ne fa ni babu ruwa da wani kirki a ah? Aba. To amma dai ka san baka kyauta ba ya zaka sace ragon suna. Eh a wajen ku mutanen girki ban kyauta ba amma a wajen mu sace ragon suna ma sunna ne. Sunna ku. Eh na barayi ba. Har yanzu dai baka bar wannan halin ba. A in ba biya na tayo babu abin da ya samu bar wannan halin. Biyan ka kuma. Eh kyauta ke san daina iskanci. A. A. Me kake so ka ci? A ni kin san mun ba mu cika cin abinci ba. Eh kuma na dan sha tattalin ne a waje yanzu ruwa mai sanyi ko nake dan bukata tattalin kuma ai kai kai ba kai kai ba caji wallahi sai ga yayin ga mutum yana tafiya ya fadi ya mutu ai kai ba caji na fadi ku to yanzu ka kawo ruwa mai sanyi kawai kai ka yarinya na dole yanzu mu saci wani ba gidan nan dole ne kawai salam yawwa hai ruwan ba dan roba amma da shi zan wuce na gama ko <laughs> yayi kana ba komai da shi zan wuce na gama ruwan ma a zura abin nan to ya fa sha ruwan da yawa yayana. Yayana ne yaya sarauta. Wani kakan banza ne sarauta? Yaya sarauta. Allah ya sa zariya ne. Ba sarauta ba Allah ya sa zariye ce. Malam me kake a gidana? Ba shi bane mai kawo ruwa gidan nan? To ai kama yadda yin gaguwa. Ni din. A. Za ki sani. Shi kenan dangin ki kowa rika zuwa gidan nan kenan? Daga wanda zai zo cinye ma abinci? Sai yan iska an shashaye. shaye. yan sigari ko? Ina yan shaye haba da Allah. Don uwana ne fa yayana ya kake yi min haka. To ina ruwa na ɗan ne. Hm, na fi ku iskanci. Na rantse da Allah duk dangin ki In babu wanda ya isa. In hm, ke daga min <laughs> hannu. Kai. Kai. Ni nan da yake gani na. Dattir na iska ne. Kai mu iskanci ma ba zuwa ya tete wajen mu ta amsa kos. To na fi ka iskanci. Na yi zaman Lagos na yi tuwo na yi solo. na yi doya da kwai ba za ka gaya mai iskanci ba shi yasa na ce maka dan firamare ne a iskanci in baka je bangaladesh ba baka je kwatano ba kai duk inda ka san ana iskanci inda za a yanka mutum a bashi ana a wuce ya rade kai kana nan kana ka ka tsaya ibadan kana eh, eh abin nan ya ha hmm, kai na fi ka iskanci ha na rantse da Allah na ne fa ma ba goloriyo ma shi ne shi shake mai yare ni za ta yare na rike da Allah kina zaro da duk ma da fure ta gubiya da kare kan na bai na ga ma gaskiya wallahi tallahi she she she wuri ba ta ni she ya wuri ah. ne wuri ba ki ya ya fata kai ya kan ta ke ya ya kai hakuri mijina ne yaya na ne fa me yasa kake haka ina na ke dangin ku dangin ban dangin mu dangin namu ne wannan dangin mu ne eh. dangin mu ne banza ni ba ba banza ba ne ya ce wace ce mun banza ni ba banza ba ce wace malam bello